Sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa kan mita ɗari da da biyu biyar zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar 8 ga watan Maris na shekarar 2018 Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC. Tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga Sarfila da kanin labarai. To yanzu haka wasu jami'an ƙasar Koriya ta kudu biyu suna kan hanyarsa zuwa Amurka domin yi wa jami'an gwamnatin Amurka bayani kan tattauna wasu da shugaban Koriya ta Arewa. ana sa ran yau alhamis ne shugaban amurka donald trump zai saka hannu a dokar haraji kan karafuna da dalma yau alhamis ne kuma ake gudanar da gangami a duk faɗin duniya domin murnar ranar mata ta duniya To a shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da rahoton bikin ranar matan ta duniya da aka yi a birnin Tawa da ke ƙasar Nijar. Bayan haka za ku ji mu da bayanin abin da ake ciki game da ziyarar shugaba Buhari a jihar Filato ta Najeriya. Bayan haka za ku ji shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali ta shirya za kuma ta kawo. Amma yanzu ga sarfinin dai da cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yanzu haka wasu jami'an ƙasar Koriya ta kudu biyu suna kan hanyar su zuwa Amurka domin yi wa gwamnatin Amurka bayani kan tattaunawar su da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Chung Yong, shugaban hukumar tsaro ya bar birnin Seoul yau Alhamis tare da shugaban hukumar leken asiri ta Koriya ta Kudu, Sun Hun. Ana sa ran Chung da su za su tattauna kan gana wadda suka yi cikin makon nan da shugaba Kim Pyongyang da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster. A cewar Chung Yong, shugaban koriya ta arewa wato ya yi ta yin soke shirin gwajin makamansa na nukiliya da masu linzami yayin da kasar ta hau teburin sulhu da amurka kuma aka tabbatar mata da tsaron kasarta da yake magana da manema labarai yau alhamis a birnin addis ababa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka na buƙatar tabbatar da gaskiyar lamarin akan zaman tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ba da agaji ta Red Cross sun ce ba za a samu damar shigar da kayan agaji zuwa gabashin Guta na Siriya kamar yadda aka shirya yau Alhamis ba, saboda matsalar tsaro. A cewar wata jami'a mai magana da yawun ofishin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Tom, Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da samun rahotannin ci gaba da ake da faɗa a gabashin Guta da kuma ruwan bumabuman da ake a Damascus. wanda ke zama hatsari ga fararen hula yana kuma hana isar da kayan agaji ga ɗaruruwan mutanen da ke cikin bukata. Manyan motoci 46 sun yi nasarar kai kayan agaji ɓangaren Duma na gabashin Guta ranar Alhamis, amma Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Red Cross sun kasa ci gaba da shirin su a dalilin tashin hankalin da ake ci gaba da shi a yankin. Faɗan da ake a gabashin Guta dai ya ƙara ƙazancewa 'yan makonnin nan. yayin da gwamnatin siriya da goyon bayan dakarun rasha suka ƙara ƙaimin ganin sun sake kwato yankunan da aka kwace tun shekarar 2013 kusan makonni biyu da suka gabata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya nemi a dakatar da faɗan da ake a duk faɗin siriya wato hannu tsawon kwanaki talatin domin samar da abinci da kayayyakin agaji ga waɗanda suke bukata amma an yi birs da wannan bukata to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murai amurka a birnin washington dc ana sa ran yau alhamis ne shugaban amurka donald trump zai saka hannu a dokar ƙara haraji kan karafuna da dalma da ake shigowa da sunan amurka inda za a sassauta wasu ƙasashe abokan cinikayya na wani ɗan lokaci jami'an fadar white house sun ce za a ɗaga wa ƙasar mexico da kanada kafa na tsawon kwanaki talatin ta shafin twitter a yau alhamis trump ya ce dole mu kare kanmu da kuma ƙarfafa kamfanoninmu na karafuna da dalma a lokaci guda kuma ba da kai wato haɗin kai ga ƙawayenmu da suke kamanta gaskiya akan cinikayya da harkokin soja a halin da ake ciki kuma yau alhamis wato yawan 'yan majalisun wakilan da suka aika da wasiƙa ga shugaban ƙasa sun ƙaru suna neman ya sassauta saboda irin sakamakon da ka iya biyo baya idan har ya ƙara wannan haraji A yau Alhamis ake guna da gangami a duk faɗin duniya domin murnar ranar mata ta duniya da kuma neman a kawo ƙarshen nuna wariya da cin zarafin mata da wato da mata suke fuskanta. A Malina, babban birnin ƙasar Philippines, ɗaruruwan mata sanye da tufafi launin ruwan hoda da kore suka fito kan tituna domin zanga-zanga kan mutane dubu hudu da kashe karkashin shugaban wato shugaban kasar Rodrigo Duterte a shirinsa na yaƙi da miyagun ƙwayoyi. masu rajin kare 'yancin bil'adama sun ce Duterte ya sha alwashin kashe dubban dillalan kwaya inda ya umarci 'yan sanda su kashe duk wani da aka zarga yana sayarwa ko shan kwaya. A birnin sol na Koriya ta kudu kuma, ƙungiyoyin mata sun yi amfani da wannan rana ne wajen nuna goyon bayan su ga kamfen ɗin mitu wato shirin nan na nima ta shafe ni da mata suka fara a Amurka na neman kawo ƙarshen cin zarafin mata da ake a wuraren aiki. wannan kamfen da ya watsa koriya ta kudu bayan da wata mace mai gabatar da kara a watan janairu ta bayyana cewa shekarun da suka gabata a wani abokin aikinta ya yi lalata da ita abin da ya janyo faduwar mazaje da dama daga manyan mukamansu ciki har da wani gwamna a kasar da ake da aka ce ya yi wa wata sakatariyarsa fyaɗe. can kasar spain kuma mata sun yi shirin ficewa da wuraren aikinsu yau alhamis a wani bangaren yajin aiki kan bambancin da ake tsakanin maza da mata ciki har da bambancin albashi daga ƙarshe yau alhamis sakatariya cikin gida ta birtaniya amber road ta ce birtaniya na shirya tsaf wajen ɗaukar mataki kan duk wanda aka samu da hannu wajen kai hari da guba kan wani tsohon jami'in leƙen asirin rasha da take magana da bbc amba ta ce babu wani sassauci da birtaniya za ta nuna akan duk wata ta'asar da wata ƙasa ko wani jami'inta suka aikata a cikin birtaniya kuma watakila ba lalle ba ne a ji abin da muke yi akan irin wannan amma duk lokacin da muka gano hakan akwai mataki da za mu ɗauka a kai 'yan sandan yaƙi da ta'addanci na birtaniya sun ce an kashe wannan ɗan leƙen asirin mai suna serge skripal da 'yarsa mai shekaru 33 da guba ranar lahadin da ta gabata a garin salisbury wani jami'in ɗan sanda da ke cikin tawagar da suka fara zuwa inda abin ya faru an kwantar da shi a asibiti Rota ta ce ɗan sandan yana cikin wani mawuyacin hali amma yana iya yin magana. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda muka ambata da fari a ci gaba da ake da bukukuwan ranar mata ta duniya birnin tawa na jamhuriyar Nijar ma ba a bar shi a baya ba ga rahoton Haruna Mamman Bako game da bikin. irin yadda aka gudanar da sallar mata ta duniya a jihar tawar jamhuriyar Nijar kenan. Sallar dai ta bana tawakana a garin Cerasa Mangu a cikin da'irar birnin Kwanni inda mata suka yi dandazo a wurin wannan bikin. Shugaban gundumar birnin Kwanni Malam Munkela Sarka shine ya wakilci gwamnan jihar Tawa a wurin wannan bikin. Wannan sallah sallah ne ta mata wanda ba yau ne an fara ta ba. Mata ne tun da shekaru da shekaru cikin duniya gabada sun ka tashi sun ka tambaya inkin kansu saboda sun gani mata cikin duniya an maida su cikin gida aikin gida to bai kamata ba. Magajin garin birnin Kwanni da sarkin Fulanin birnin Kwanni da jami'an tsaro da shugabannin ma'aikatan ne daban-daban na jiha da na gunduma da na na da'irori daban-daban na cikin jihar Tawa sun halarci wannan bikin Malam Alasan Isa shine shugaban ma'aikatar da ke kula da al'umma da ba da kariya ga kananan yara ta jihar Tawa. Dalilin da an ka haɗu yau a nan birnin Kwanni shine kun san duka takwas ga wannan wata wata na mars kenan wata na uku na nasara ko duka kasashe eh, na duniya suna haduwa ko in ce suna yin wannan sallah ta mata kenan an ce sallan mata sallah wadda ta zamanto ta kasashe duka na duniya a nasu bangare matan da suka halarci bikin sun yi mana karin bayani game da wannan sallar ta mata ta duniya ta yau madam muhammadu ashatu hashimi sidibe directrice nuke departmental ta promotion de la femme protection de l'enfant tawa departement yau ranar horin ciki ce ta mu sosai mu mata na duniya gaba ɗaya misali ma sai mu ce nan Niger tunda yau kun gani ga mu mun zo nan ce rasa da mu mun nuna mu nuna murna mu mu daga ta muka taso muka zo hannan ga muka mu nuna ma mata su to kun gani dumbiya dumbiya sunana a shidan mari tsofo ni a dijuwan tikin sai na tawa ne sai be na tawa sai mu ce mun gode Allah tunda kokowa ce mata suka yi cikin duniya gaba ɗaya ba Nijar kadai ba don mun ga ku maza kuna son ku taushe mana aikin hakkin mu a lorke abin da kuka iya mun iya shi yalla wani abun ma da zamu ku ba ku iya ba ku iya yi shi a dai wurin wannan bikin an yi wake-wake da wasannin kwaikwayo da dama domin nuna muhimmancin kyautata rayuwar iya mata a cikin al'umma haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa da murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu haka shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ziyarar aiki a jihar Filato domin jin me ke wakana Maryam Dauda ta tattauna da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji. Shi shugaban ƙasa ya shigo a nan jihar Filato, sannan jirginsa ya sauka a filin jirgin sama na Yakubu Gawan da ke haifan hmm. da misalin karfe goma sha biyu. Dubban jama'a ne dai daga sassa daban-daban wato daga jami'i daban-daban ba ma yan apc kawai ba har da yan pdp tun daga safiyar yau suka taru domin su yi karɓe shi saboda wannan ziyara da ya kawo bayan da ya sauka daga jirgi sai aka yi miki faretin ban girma waɗanda su jami'an sojoji suka saba yi sai daga nan kuma sai su shi shugaban ya kaddamar da hanyar marabar jama'a wanda hanyar da ta fito daga abuja ta hada da jihar plateau ta wuce zuwa jihohin arewacin najeriya sannan shugaban kasar ya kuma kai ziyara a fadar bangon jos kenan daidai eh. ba a bar mu yan jarida mun shiga cikin fadar ba su shiga ne suka yi bayanansu suka fito suka same mu abin da ya fi kansu hankali mm. shine da titi da jama'a suka yi suna ta irin farin cikin ganin shugaban kasa. daga kota ina a cikin gari tituna duka mutane sun fito domin su karbi shugaban kasa. bayan kaddamar da waɗannan ko in ce buɗe waɗannan hanyoyin da zai yi mai kuma zai yi a nan jihar plateau ɗin. to bayan uh, buɗe waɗannan hanyoyi akwai taro wanda za a yi da masu ruwa da tsaki ta yadda zai kaddamar da wani shiri na musamman wato na zaman lafiya To yanzu da muke magana da ke din nan muna nan a cikin fadar gwamnatin jihar Plateau ne muna jira an dawo kenan zai je dan huta ya ci abinci sannan sai a zo an zaɓi masu ruwa da tsaki waɗanda za a yi wannan taro da su taron da ya ta'allaka ne akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya. To su jama'ar jihar Plateau kuma fa kamar waɗanne irin abubuwa ne suke sa ran zai yi a wannan ziyarar da ya kai. yawancin waɗanda muka yi magana da su abin da suke fatar gani shine zaman lafiya saboda sun nuna mun cewa in ba zaman lafiya ba wani ci gaban da za a samu sannan kuma sun yaba da yaƙi da yake yi da su cin hanci da rashawa da dai sauran ayyuka da wannan gwamnati take yi amma kuma abin da suke fatar gani shine a samu zaman lafiya mai ɗorewa musamman sun san akan samu waɗannan matsaloli har yanzu a yankunan ƙauyuka zan ce kenan. da ana sari sanoke kisan mutane ɗaya biyu ko uku dai haka. A yawancin masu ruwa da tsakin abin da za su gabatar mishi kenan matakan da za a samu zaman lafiya. Zauna a lafiya al'umma ta filato kungiya. Zama lawan lafiya ci cigaban Najeriya. Zauna a Madalla Maryam Dauda da ke da Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. mu na cewa karfe goma da minti goma sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da sai bango ya tsage. inda gwamnan jihar katsina alhaji aminu masari zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa ga mai tambayar mu ta farko a yau mai magana kuma da aminu katsina suna da nijima gwamna barka da zuwa filin sai bango ya tsangi tambaya ta da nijima gwamna shine kasancewa a hannun da ake ciki yanzu na demokaradiyya kuma a siyasance koyaushe karuwa ake so koyaushe karuwa ake so kwatsam a jihar da gwamnati shugabanci sai aka wayi gari a cikin jam'iyyar shi an samu wani bangare wani ap wannan wani kokari gwamnati na ganin ya haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar shi don ci gaban jihar da ma kasa da daya. to ka gama tambayar ka Hello? Eh mai girma gare ka ka ji tambaya ta Eh na ji ita dai kamar yadda kace demokradiya ai ta ba kowa damar yayi abin da yake ganin zai fitar da shi matsawar ya bi kan hanyar dokokin da suke tafiyar da al'amuran siyasar da kuma kasar baki da maganar da kake yi wato wata magana ce wadda yake in ka lura kamar yadda ke zo ci gaba ake so shi yasa muke ta an sai 'yan saurin 'yan jam'iyyu na pdp da abga da pdm wanda suke tawowa jam'iyyar ainihin apc wanda cikin wa'annan abin da ba sa so kenan ba sa son wa'ansu 'yan jam'iyya su shigo jam'iyyar apc to mu kuma muna son kowane ne ya ga kyawawan abubuwan da ake a apc ya dawo jam'iyyar apc su kuma wannan ɗaya daga cikin kukansu sun ce wai wa'ansu 'yan jam'iyyar pdp sun zo sun anshe a jam'iyya a apc to ni abin da yake bani mamaki kusan kusan shugabannin dai cikin su ba wanda bai taɓa yin pdp ba inda ba a bari wata jam'iyya shigo wata jam'iyya da sun shigo apc dukkan su yan jam'iyyar pdp ne a wani lokaci da gani hasu din shigo jam'iyya bata ba a matsayina kuma na gwamna na yi rantsuwa ne ga mutanen jihar katsina ba ga mutanen da suka yi apc ba mutanen jihar katsina a kansu ne rantso zan tafiyar da al'amarinsu wato ba tare da affection ko ill ko wani abu ne ko wani kiyayya ko wani zurfin soyayya kuma abin da muke kenan saboda kan an kawo an su wanda suke ganin kamar da ba su san su ba sun shigo jam'iyya sun shigo gwamnati ne a matsayinsu na in jihar katsina su ba da gudunmawarsu kuma ni a matsayina na gwamna ina da damar in kawo wanda nake ganin wani dalili ya sa a kawo shi kan wata gudunmuwa da zai bada kuma batun magana mu ba ma kyama kowa koha ta a da take yau da a ce wa'annan mutanen da suka ga mun suna zargin mun yi wani abu ba daidai ba rubuto mana suka suka zo suka ce suna son magana da mu ko kuma suna son ga gyare-gyare da suke gani wanda za mu yi masu bayani mu yi masu bayani wanda muka yadda kuskure ne za mu gyara mu gyara kaga jam'iyyar mu sai ta tafi abin nan amma kungiya suka yi suka tara 'yan jaridar duniya suka la'ance mu suka la'aci gwamnati to ina son kai comrade to ta ina zan fara sai sun je sun warwa wancan abun sannan sai zo mu zanna da su sannan ko mu jam'iyyar mu APC canji aka yi mata rajista idan ka zo da APC a kira to wata APC din ce din dama a APC akwai African Eh, menene progressive party akwai akwai wanda suke ansa wani suna amma abbreviation nasu apc ne amma ba apc canji ba ne apc wani abu ne saboda haka idan mutum ya wata kungiya wadda ba ta cikin jam'iyyar ka ba ya kalubalance ka to daga ina sai dai ka kalle shi kai hudda da shi kamar kana hudda da dan wata jam'iyya saboda yana gwada kamar ba cikin jam'iyyar yake ba hmm. kuma na biyu in jam'iyyar apc ake so a gyara wanda in sun gyaranta suke so kuma suna son su yi takara har su nemi wani abu a cikinta ya ai kamata ya ba sai sun kwancewa apc zai a kasuwa ba in ka lalata apc din to akan me za ka yi takara in ko abin ne to gwamnati da baka yi wata kungiya ba sai ka zo ka soki yadda nake ta da abubuwa in ka nemi mu zanna sai mu zanna in kuma ka nemi ka ta suka mu koma a gidan rediyo muke ba juna ansa sai mu yi in mun ga za mu iya biye maka mana da wannan <laughs> ah, lokacin saboda haka wani abu ne na siyasa kuma ina so a sani mutanen da suke jagorancin abin nan da su fa muka yi takara ta zama dan takarar gwamna Allah ya bani nasara bisa su saboda haka in sun zo da wani abu da zuwa suka ce Aminu ka ba mu mamaki kana yin abin da mu zuta ba mun yaba to sai zama labari amma yanzu sun zage na ba labari dama sun zagan <laughs> dama sun ce ban iyawa amma a ƙarshe mutanen jihar katsina suka ce ina iyawa suka amince da iyawata kuma lokaci zai zo da za a koma wanda kuma ma ana iya kamar ya zo saboda haka eh, a shirye muke ni ba ni tsoron suka kuma tun da na shiga harkar dimokuraɗiyya da zaɓe ai na san za a zage ni na san za a yi min kasafi za a yi min karya za a yi min sharri za a yi wannan mun yi tanaji dama tana da wuri a zukatanmu a cikin al'amuranmu amma dai idan magana ce ta su zo mu zanna a shirye muke mu zanna amma sai su janye wancan abu da suka yi. <laughs> To bari mu je ga mutum na gaba. Bismillah ko? Assalamu alaikum. Alaikum salam. na Abdulsalam Muhammad lema Tsagal, karamar hukumar Mani jihar Kaza. Ina mai girma gona fatan alkhairi. Tambaya ta nan akan ah, ina ta Amurka da nan karkara musamman. da kuma kiwon lafiya da mai girma gwamna mun ga yadda ya himmatu gwamnatin ta himmatu wajen yin wannan ayyuka a birni amma mu muna ganin cewa kamar mu mutanen karkara gwamnatin right honorable aminu masari ba ta mai da hankali akan kula da bukatun irin wannan na hanyoyi da asibiti da kuma bangaren ruwan sha to sannan tabbata ta biyu ita ce a ah, akan ina a kwana akan kananan hukumomi na jihar katsina wanda mai girman gwamna ya yi alkawari cewa zai saka masa mara idan allah ya bashi nasara sannan kuma gashi allah ya bashi nasara din wanda har yanzu ba mu ga ɗauki wasu matakai na ga na ga sakan masa mara din ba ita ce tabbata to inda in kana sauraron rediyo malam abdulsalam da ka ga cewa kusan cikin watan goma zuwa sha ɗaya mun ba da kwangila ta biliyan biyu da kusan miliyan ɗari a kan rural feeder road wa'annan hanyoyi ne ainihin ƙanana wa'anda suka shiga wato karkara kuma mun ba da wannan kwangilonin zone by zone babu zone ɗin da ya gaza miliyan ɗari shida a kan hanyoyin da za a yi in ka bincika nan ministry na social development and rural development za ka ga wannan sannan kuma mun ba da kwangila ta kai ta biliyan ɗaya da kusan miliyan ɗari ah, shida a kan batun maganar rural electrification wato sa ainihin wutar lantarki a ƙananan garuruwa da suke karkara wannan ma mun biya kashi talatin bisa ɗari yanzu haka ma taho wannan da na yi akwai satifiket ɗinsu da na sa hannu a kan shi a kan miliyan ɗari biyar da arba'in da shida wanda an ba da shi kusan kashi saba'in bisa ɗari an gama wannan aikin kuma yanzu nan na ce maku ainihin batun maganar ruwan sha mun gina ainihin rijiyar burtsatse wannan ba a magana wanda guda hamsin hamsin da kowane ɗan majalisa ya bada a maza shi aka gyara ɗari bakwai da sittin da tara a ciki akwai masu aiki da hasken rana akwai kuma wanda yake na aikin hannu wannan duka a ƙauyuka aka gina aka sa su saboda haka ba wani bangare <clears throat> na rural development wanda uh, muka, bari ƙananan hukumomi ba shakka mun yi alkawarin cewa za mu sakan masu mara to da muka zo ma sai muka samu ba su ma da mara da za a sakan masu <laughs> To sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu za mu ji dalili ko kuma dalilan da suka sa har yanzu gwamnatin jihar katsina ba ta sakarwa a ƙananan hukumomi mararta ba a halin yanzu kuwa jima'i ali ke cewa a huta lafiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sade Sa'idu Daura ya ce fata alheri ga biyu Hausa hakika mu jama'ar ah, jihar Katsina muna godiya ga Allah ganin yadda gwamnan jihar mu Honorable Aminu Bello Matsari yake kokarin ciyar da al'ummar gaba musamman wa matasa aikin yi dan dogaro da kansu game da ba kungiyoyi kayan sana'o'i da ci gaba da sana'a wanda ta haka ne ake magance ayyukan ta'addanci a jaha da ƙasa baki ɗaya A ƙarshe muna fatan Allah ya maimaita mana a shekara ta 2019. Sai kuma sako daga Hajiya Binta Woman Leader Kano ta ce albarkacin ranar mata mata ta duniya mun ƙara jinjina wa gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa yadda gwamnatin sa ke tallafawa matan jihar da sana'o'in dogaro da kai da fatar Allah ya ƙara ja zamanin gwamnatin Ganduje. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Babaye Gambo da magaram Nijar dan kishin ƙasa ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa da Allah ku bani dama na tofa albarkacin baki na dangane da Jean kunne da gargadi da ƙungiyoyin ɗaliban ƙasar mu Nijar suka yi wa 'yan siyasa su daina amfani da su wajen gudanar da zanga-zanga. Hakika muna goyon bayan su kuma sam wannan mataki na 'yan siyasa bai kamata ba allah ya sa su gane amin Barkawa da Abdulaziz Adali Coro kafin mu karkare ga Sarfilo Hashim Gumal da takaitattun labarai. To a takaice yanzu haka wasu jami'an kasar Koriya ta kudu biyu suna kan hanyar su zuwa Amurka domin yi wa gwamnatin Amurka bayani kan tattaunawarsu da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Chung Yong, shugaban hukumar tsaro ya bar birnin Seoul yau Alhamis tare da shugaban hukumar leƙen asiri ta Koriya ta Kudu, Su Hun, ana sa ran cin da su za su tattauna kan ganawar da suke cikin makon nan da shugaban kim a pyongyang da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da mai baiwa shugaban wato shugaba trump shawara kan harkokin tsaron ƙasa hr mcmaster majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar bada agaji ta red cross sun ce ba za su samu damar shigar da kayan agaji zuwa gabashin yankin guta na siriya kamar yadda aka shirya a yau alhamis ba saboda matsalar tsaro a cewar wata jami'a mai magana da yawun ofishin ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya linda tom majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da samar rahotannin ci gaba da ake da faɗa a gabashin guta da kuma ruwan bumabuman da ake samu a damascus wanda ke zama hatsari ga fararen hula yana kuma isar da kayan wato kayan agaji ga ɗaruruwan mutanen da ke cikin bukata. ana sa ran yau alhamis wato shugaban amurka donald trump zai saka hannu a dokar kara haraji kan karafuna da dalma da ake shigowa da sunan amurka inda za a sassauta wasu ƙasashe abokan cinikayya na wani ɗan lokaci jami'an fadar white house sun ce za a ɗaga wa ƙasar mexico da kanada ƙafa na tsawon kwanaki talatin wato yau alhamis din ne dai ake gudanar da gangami a duk faɗin duniya domin murnar ranar mata ta duniya da kuma neman a kawo ƙarshen nuna wariya da cin hanci wato cin zarafin mata da ke fuskanta a manila babban birnin ƙasar philippines ɗaruruwan mata sanye da tufafi launin ruwan hura da kore sun fita kan titina domin zanga-zanga kan mutane dubu hudun da aka kashe ƙarƙashin shugaban ƙasa rodrigo duterte a shirinsa na yaƙi da miyagun ƙwayoyi masu rajin kare 'yancin bil'adama sun ce Duterte ya sha alwashin kashe dabban dillalan kwaya inda ya umarci 'yan sanda su kashe duk wani da aka yi zargi yana sayarwa ko shan kwaya. A birnin sol na Koriya ta kudu kuma ƙungiyoyin mata sun yi amfani da wannan rana wajen nuna goyon bayansu ga kamfen ɗin mitu wato shirin ni mata shafe ni da mata suka fara a Amurka na neman kawo ƙarshen cin zarafin mata da ake a guraren aiki. Tun masauraran mu a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Grisham da ta ba da umarni da kuma injiniyan mu Malam Rob. Ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.